salatu wassalamu al’atammanin al’akmalani alaƙairu kalbin lai a jima’i. Nabina Muhammadin ala’alihi wa sahbihi wa tabi’in wa man tabi’ahun Yau buhu sha bidin. da watan tara. watan ramadan shekara ta 1443 hijiriya wanda shi ne ya dace da 19 ga watan hudu shekara ta 2022 meladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na alkur'ani mai girma tafsiri a wannan gari na komo akwai local government jihar gombe nigeria wanda yau muna zama na goma insha Allah ta'ala darasi na goma a cikin suratun nur ah, wanda a jiya mun tsaya ne a aya ta 29 daidai laisa alaikum jinamun an tarkulu wucin zai da masu maskunacin kuma mushe 31 kai akwai 31 um, cikin taimakon allah mun tsaya aya 31 za mu tashi a aya ta 32 وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن إذا ما مكرم تاتا إلا كنشو كنشن دا yake cikin ayatun ne wa gama wato tattaunawa kai ba cikin abubuwan da ayata karantar da mu na farko dai wajibi ne dukkan mutum musulmi ya kiyaye ganin sa. Mai halatta ya gaji abin da ya ga dama ba sannan kuma ya kiyaye farjinsa raddul basari wa hibzul farji saboda shi musulunci kullum wato yana so a samar da al'umma ce wacce take mai tsarki kuma mai manufa mai kiyaye mutuncin kai mai tsarkakewa kanta min kulle danas daga dukkan daula um, shi sa Allah tabaraka ta'ala ya ladattar da mu da kula da tsanamuwa guda biyu ido gani da kuma farinci akwai hadisai masu tarin yawa da suka zo dangane da fadakar da mu da wajibcin ciyayewa ganinmu da farcinmu akwai ruwa bukari da muslim da imam abi huraira yanzu ana sassan yana cewa kuci ba alam ne adama nasibu min zina an rubuta wa ɗan adam rabar sannan zina mudriku zalika la mahala sai ya riski wannan ba makawa annabi ce al'ainani ta zina kuma nazar al'ainani ta ziniyani idanuwa guda biyu suna zina don haka shari'a ta ce ka kame ganin ka don kar a kama ka da zinan gido zinan gido shine kuma mutum ya zira wa mace kallo kallo irin na sha'awa babu dalili a shari'a babu izini a shari'a wal uznani tazni wa zinahuma al-istima kunnuwa ma suna yin zina saurara satar sauraron zancen mace da niyyar jin daɗin maganarta shi ma wannan zina ne kaga wanda suke sauraron labarai a gidajen rediyo don saboda suna jin daɗin muryar wata mace to zina suke da ce a kiyaye ka a saurari maganar mace da sunan sha'awa da jin daɗi kar a yi haka saboda kunnuwa ma suna zina zala ce wa zina kuma a nisima wallisanu yazni wa zinahul kalam harshe ma yana zina renon harshe shine maganganu na batsa maganganu na ficina wanda shari'a ba ta yadda ba waliyadu zinaha albatsh hannu ma yana yin zina zinar hannu shine ya taba abinda Allah bai bashi dama ba abinda yake na haram ne والرجل تبني وزناها الخطى kafafuwa ko kafa yin zina zinan kafa kuma shine ya tattaka ya ji inda za a yi zinar wal ya yahwi wa yatamanna annabi ce zuciya dan adam kuma tana sha'awa kuma tana burin ta yi ita ma wa yusaddiqu dhalika al farju aw yukazzibu farji kuma yana gaskata haka ko kuma ya ya karyata shi wannan hadisi ne da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi da yake nuna mana waɗannan abubuwan dole sai mun kula da su in ba ka ba su kaɗai sun yi sheka isa biyu na tashin hankali Allah kiyaye imam muslim ya rawaito a cikin sahihin sa daga jarir ibn abdullah al-bajali yace na tambaye manzo Allah sallallahu alaihi an-nazar al dangane da irin kallo da mutum zai yi kwatsam ya kalli mace shine nazar fujia ai an-nazar al bakhta wannan mutum ya zira ido ya gama ce kwatsam min ghairi qasdin maza Allah ya ce abinda za ka yi shi ne istrik waje haka ka juyar da fuskarka a yadda ka gama ce ko ga tsaraicin mace ko gama can da bai kamata ka ganta ba to kana kallon ta sai ka juyar da ganinka ka kautar da kanka wannan shi ne shari'a to ga mutum ya zauna yana hira da mace yana kallon yana kallon jikinta yana kallon wurarenta ko ya banta da ita a wani wuri daga shi sai ita akwai haɗari ba ƙarami ba kuma idan sai na zina kenan Allah kiyaye sannan abu na biyu a cikin ayoyin da muka karanta bai halatta ga mace ba ta bayyana adanta ga wasu mazaje sai abin da ba makawa wala zina ta wannan illa ma ramin ha wanda mun yi bayani kamar tafin hannu da kuma fuskarta imam al ke yake cewa amara Allah ta'ala an-nisaa bi an la ta zinatahunna lin rinan Allah ya umarci mata kada su bayyana adansu a zinatu kafiya da wanda suke wanda za su kalle su sai dai Allah ya keɓance wasu ina fata na fahimta banda su Allah ya keɓance wasu in sun gani ba laifi ba ne yau sannan kuma Allah ya keɓance wasu wurare da a mace don ya bayyana gare ta wannan ba laifi ba ne ba illa dai an so shi ɗin ma shi Um, abdullahi dan mas'udi ya ce wala ta zinatahunna da Allah ya ce zina din ya ce asiyab zahiru zinati huwa ba, zahiri in an ce zina kwalliya ana nufin sutura ne sai ibn jubair da imam al-auza'i suka ce a a su suna ganin bayan sutura din ana nufin fuska da tafin hannu da sutura ɗin kuma mace ta caba kwalliya ko ta yi lalle ko ta saka hoda ko ta sa jambaki a fuskanta kaga ta bayyana kwalliya an gani kenan da wanda za ta sa kaya na kecire ne na ɗaukan hankali kaga duk ya shiga ibn abbas yace zahirin zina shine alkohol saka kwalli da kwalliya da mace take yi da awarwaro da yin lalle kunshi shine wala yudina zinata hunna kaga duk mace da ta yi kunshi to haramun ne ta bayyana kunshin nan lalle nan ga wani wanda bai halatta ba sannan wanda ta saka kwalli kaga ta kwalli to yanzu bayan kwalli ba sai mu ce akwai hoda da ake sawa akwai jambaki akwai gasal akwai waye waye da yawa ne suke bige bige wannan duk yana cikin zina ta kunna, illa li hinna wacce ta zauna a gindin madubi ta yi wajen minti arba'in tana ɗige-ɗige da goge-goge duk akan fuskarta da bakinta da hancinta sannan kawai ta zo ta buɗe tana nuna wasu mazaje a jani wannan bai halatta ba idan har da sun hana mace ta sa kwalli wani ya ganta kwalli kawai to yanzu yaya akwai abubuwan da sun fi kwalli wasu ma yanzu ba sa sa kwalli ina fata ana fahimta Allah gane da mu malamai sun ce dai abin da ake nufi mace ta kokari iya kokarinta duk abin da yake kwalliya ne to ta rufe shi kada ta bayyana shi sai ga waɗannan wanda aka bayyana ko shari'a ta yi bayani wanda mun yi karanta a baya Allah ya mana afuwa sannan abinda za mu daɗa karantawa akwai wata riwaya da ta zo daga nana aisha riwayar ne abu dawud imam abu dawud daga nana aisha asma bin jabi bakar yar wannan na aisha dakalat da sallallahu wa alaiha siyabun rikak ta shiga wurin annabi a jikinta akwai kaya masu wato shafal shafal mace takan iya sa kaya mai wara wara shafal shafal ta yadda ka ga jikinta ko wani abu na jikinta zai bayyana wanda ba ta kaya masu kauri da za su lullube ta su rufe ta ba za ka iya ganin komai nata ba yanzu har leshi ake musu mai gidan wato mai air condition wa ake cewa leshin na in suka ɗaura shi akwai huji-huji a jikinsa ana iya hango jikinsu in dai mace ba ta sa wani kayan a ciki ba ta rufe ta dora leshin ba to za a iya ganin jikinta to kaga wannan haramun ne mace ta sashi ta fita bai halatta ba to ko kuma irin kayan nan na zamani kaya shafal-shafal wanda in ta sa za ka iya hango transparent ne kana iya hango abin da ke cikinta inners dinta an gane ko kayan da ta saka na ciki to shi ma wannan haramun ne mace ta sashi yanzu akwai ta da za ta in ta saka shi komi ta saka ta ciki za ta to wannan bai halatta mace ta sa ta fita wani ya gani ba haramun ne kuma bai kamata uba ya sayo kayan ƴaƴansa irin waɗannan kaya ba ko zannuwa ko yadiddika ko wani material da suke samu musamman material ɗin da ake sayarwa na mata suna son saka materials da wanda yake ɗame jiki akwai wanda yake kwanciya ya bi jiki komai yadda ka san auna shi a kai komai na mace zai bayyana wannan la zuzu mace ta sa na na asma'u yar wannan na Aisha wata rana ta kuskure ta sa wasu kaya masu shafal shafal annabi ya ganta fa an anha Allahu akbar annabi yana ganinta kun ga matarsa ce amma da yake ta saka kayan da bai kamata ta saka ba yana ganinta sai kau da kai shi annabi ai sai kama ya yace ha asma innal mar'ata idza balagat al mahiza la hawfa annabi yace ya ke asma in mace ta girma in girma ya zo mata ta kai munzalin balaga lam yasluh an yura minna illa hada wa hada bai halatta ta bari a ga jikinta ba in ban da fuskarta da tafin hannunta ba so ki kiyaye ki daina saka irin waɗannan kaya da Allah ku duba musulunci ku duba tarbiyya yanzu mace nawa ne za ta sako kaya ta fito tsaraicin ta a bayyane na kaga yanzu fitina in sun zo ma don su fidda abin da ba a so su fitar sai sun je tela ya sa cef ya auna a ce a matse shi a fitar da komai a gani wannan shine ya sa muka fada cikin fitina da saboda fada cikin fishin Allah ita mace ku gane kullum mijinta shine halal ɗinta ta kwalliya ta yi masa ba wai ta fita kyau ba amma yanzu islamiyya in za ta ce sai ka ga mace za ta yi islamiyya ta fesa turare ta yi kunshi ta yi lalle ta shafa jambaki da gazan ta yi waye a islamiyya saboda malaman islamiyya su ma wasunsu akwai karancin tarbiyya wasunsu ba sa tsawatarwa wa mata in suna shiga mara kyau zai mace ta shigo islamiyya tana ƙanshin turare wataƙila turaren mijinta ta je ta fesa na dubu ɗari da hamsin ya kamata a ce ta fesa wannan turaren bai kamata ba to ga sunan dai kuna gani ba sai na yi muku bayani ba a kasuwanni a makarantu a ofisoshi na gwamnati ko mace za ta je wani taro musamman masu fita aiki din nan irin mata da suke zuwa aiki aiki aikin gwamnati ko aikin kamfani ko aikin ngos ko wani abu Sha'awar su kwalliya babban in tashi su sutura a inda suke kashe su sutura duk mace da take aikin gwamnati ko take aikin wani abu to za ka ga majoratin su bi mafi rinjaye daga cikinsu, inda kuɗinsu yake tafiya a kayan kwalliya da sutura za ka iya hana mijinta bashin kuɗi su ci abinci a gida ko na saboda za ka sai sutura sai ta canja kaya saboda za ta nuna wa maza na lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce ya ke asma'u ki daina bari wannan abin ya bayyana a wata riwaya wasu malamai suka ce idan mace ta zamanto kyakkyawar mace ce um, kuma an ji tsoron fitina barin fuskarta a waje da tafuffukanta a waje zai zama fitina akwai matan da za ka ga Allah ya musu sura suna da halitta sosai dole sai an kalle su an gansu ko yin an gansu sai an daɗa waiwayawa to wannan a rufe su a sa ta rika saka niƙabi a dole dole saboda za ta iya zamantowa fitina wannan yana faruwa da yawa so mata ya kamata a kokari a kiyaye Allah ya kiyaye mu um, maganar suka niqabi wajibi ne ko ba wajibi ba ne ta lullube fuskarta akwai sabanin malamai da yawan malamai sun tafi akan ba wajibi ba ne ta rufe fuskarta sai dai inda fitna idan akwai fitina in mutum yana ganin matarsa Allah ya mata sura ko yarsa Allah ya mata sura za ta iya ɗaukar hankalin mutane to ya rufe ta ta sa hijabin ta da niqabi kuma galiban mata da za ka gan su suna da halitta to fitina ce to a lullube su kuma su ɗin za ka ga suna da sha'awar su bayyana ajansu ga wasu to kada mazansu ko iyayensu su kyale su Allah ya kai mana arziki ka gyara mana ina fatan mata za su yi haƙuri da wannan karatun don saboda ba nisunan shi abu ne wanda yake yana da wahalar yi amma kuma shi ne shari'a shi ne kuma zaman lafiya ina fatan iyaye za su sa ido akan 'ya'yansu mata don duk wanda allah ya jarrabe shi duk wanda Allah tabaraka ta'ala ya jarrabe shi da ƴa mace ya haifi ya mace to wallahi yana cikin fitina sai dai Allah ya kare ka kai ta addu'a Allah ya sa ka tarbiyyance ta ta makaranta ta gama lafiya ka aurar da ita amma a irin wannan zamani farmaki yan farmaki da za su ta kawo maka farmaki gidanka kana ta kokarin tarbiyya wani yana kokarin ya lalata maka mutuncin iyalinka shi sa ku ɓoye 'ya'yanku mata ku suturce 'ya'yanku mata ku tsare musu su ku kai su makarantu masu mutunci masu kima su yi su gama ku nema musu mazaje na kwarai mazaje masu daraja mazajen da za su rike su a aure mazajen da za su yi kunyar ku mazajen da suka san daraja ku ina ba da shawara wa iyaye a irin wannan zamani a daina barin yara 'yan mata ƙanana suna zuwa su da kansu za su lalimo saurayin da zai aure su kowa ya yi ƙoƙari ya taimaki yarsa wajen wani irin miji za ta aura ta hanyar ba ta shawara ta hanyar tattaunawa da ita ta hanyar gaya wa mahaifiyarta irin abin da kai kake so da irin mijin da kake so ta hanyar zama da ita kana hira da ita kana gaya mata maza irin kaza mai amfanin su maza masu tabiyar kaza mai amfanin su ko da directly baka gaya mata ba to ta san baka da ra'ayin irin waɗannan maza amma wallahi akwai abun ciwo kwarai da gaske mutum ya zo ya kashe shekarunsa da lokacinsa ya tarbiyyantar da iyalinsa da 'ya'yansa ka zo wai ka zauna wai kana jiran wai kawai sai wanda ya zo ne nemi yarka so idan mutumin banza ya zo ne nemi ta kawai shi kenan ka ba shi shawara kuma ka nuna mata kar ma ta saurari mutumin da yake aƙida ku ba ɗaya ba tarbiyyar ku ba ɗaya ba mu'amala ku ba ɗaya ba kamewar ku ba ɗaya ba ka nuna mata tsadarta da muhimmancinta kuma ka raba ta da kwaɗayin duniya da san duniya don da yawa daga cikin matan nan abin da yake fitina su yake damun su shine duniya yau idan za a zo a nuna wa yarinya budurwa duniya to komin kazantar mutumin da yake neman ta inda zai sake mata duniya to za ta so shi za ta kaunace shi akwai waɗanda ana juya kwakwalensu da naira a juya tunaninsu da naira a juya tunanin iyayensu da naira kai a juya tunanin 'yan uwansu ma da naira wanda watakila wanda yake neman su ne yake ba su naira nan halinsa bai da kyau ba mutumin arziki bane ba mutumin kirki bane amma tunda yana da naira a hannunsa zai juya tunani a zuwa auren da yarinya ga wanda bai dace bai ita ba daga baya ba a je an dawo ba kawai da ya gama biyan sa da ita ya sallame ta kore ta yarka ta zo ta zama bazawara ubangiji ya gyara mana halin to in mun gama wannan bayani abinda za mu kai gare shi kuma shine a wannan aya da ana rama zai karanta mana wato zai mana bayani ne dangane da hukuncin aure da kwadaitarwar aurar da marasa aure kuma da bayani akan salihan mutane mutanen kirki da kuma bayani akan waɗanda ba su da halin aure in har sun shiga harkar auren to su kame sai haƙuri su kammala auren su ci gaba da wanda ba su da shi kuma kar ma su shiga Allah ya gane da mu Allah rahma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا الفقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم ya zo a cikin hadisi ingantacce riwayar imam muslim daga imam abi huraira marfu'an annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tunkihu uh, al'ayyimu hatta tusama ko la tunkihu al'ayyimu hatta tusama matar da take al'ayim in an ce al'ayim al'ayama jami ne na al'ayim abinda ake nufi dukkan namijin da ba shi da mata ko dukkan matar da babu namiji a tare da ita eh, budurwa ne ko bazawara kullu zakarin la'un sama aho shi ne al'ayimu wa kullu unsa la zakar ma'aha bikiran ausayi bai wannan shine al'ayyim jam'i ne na wato al'ayama abinda ake nufi da a nan ana nufin wato ya'ya ba bayi ba an gane ko annabi ya ce ba a aurar da wato mace mara miji sai an nemi umarninta kamar bazawara babbar mace ya cikakkiya ba baiwa ba yarinya budurwa ita ma ba a auren da ita a sai an nemi izininta sabai suka ce menene izininta ya ce wa izinu har an taskuta ya budurwa ba a zuwa auren da ita ga wani sai an nemi izininta ita daman ba zaura ba kai sama ka jika mata wannan karan tsaye kawai ka ce mata ga wani za ki aura ba ta goge sananniya ce ba za ta yadda da wannan ba yawwa to yarinya karama budurwa kuma sai a sanar da ita ana neman izinin ki wani ya zo neman ki yaya za ku yi nema tare da shi to yaya an sace yake sai ta shiru galiban yan mata ƙanana wanda suke da kunya da kamewa in an tambaye su sai su shiru ba ta iya magana saboda kunya amma wannan yawanci na da ne gaskiya yan matan yanzu yan yarinya budurwa yar karama za ka ga rashin kunyata ma ya fi na uwarta yanzu wasiƙa suke rubutawa wata ta rubuta ubanta wasiƙa ko a yi mun aure ko a ga tashin hankali a gidan nan su kaga ya akwai bala'i a nan kuma wani ya ce wai budurwa wai yar karama kun san me ya lalata ta wannan abu wannan wannan kun ga wannan ko ko sai na yi bayani mai wannan waya wayoyi manyan wayoyi da ke wa 'yan mata suna bude ido suna ganin komai suna tattaunawa da wasu suna shiga wurare da yawa na fitina ido ya bude sannan makarantun boko da suke shiga suna haduwa da wasu mata wanda su a bude yake suna da awar wayewa suna da awar yanci suna da awar suna da freedom da sauransu har a makarantar islamiyyar ma in ta haɗu da matar da wata kirki ba za su iya koya mata aikin banza yawan barin ya mace karama tana alakat wato wato wato connections da mata ita ce a can ita ce a can to yana cire musu kunya kuma ana ganin kamar sun waye ne sai su zo su yi abin da zai baka mamaki karara na yanzu 'yan matan yanzu sai wanda Allah ya zaba masu tarbiya da kunya kaɗan a cikinsu su ne sai su yi shiru amma wata ita ma za ta rubutu ta ce mata auren da yawa yau mu ma da muke karantawa yau da gobe za ka ga yarinya karama ta kira ta a waya duka ko shekara ashirin ba ta kai ba ta ce don allah a gaya babanta ya mata aure ya aura mata wani na da ku in an tambaye su ma yaya za a nake aure shiru ta ke ba ta iya magana na da ina so ku lura da abin da nake gaya muku kun ga zamanin nan da kuke gani duk wanda bai tsaya ya kula da iyalansa wallahi zai sha mamaki wannan waye wanda ake da awa da waye sauransu sai ka ga abun ba ke yar karamar yarinya ma na koyi rashin kunya da rashin hankali da iyaye da kakanni suna gaya mana wallahi saboda tarbiyya amin saboda tarbiyyar da ake yi wallahi mata malam ba sa fita unguwa da rana da daddare suke ana yin magariba mata suke ta fita unguwa biki kun ga taron aure da ake yi ko taron aure da ake yi taro na aure da ake wallahi a da a garin nan ba wani guri ba wallahi sai da daddare ake da yawan ku za ku iya tuna wa iyayenku da yawan wallahi sai da daddare a garin nan na sani a nan kai ki jani da kanan na sani wallahi a nan kewayen wallahi muna yara ƙanana ina iya tunowa yanzu haka a kwakwalwata mata ba su fita unguwa sai da ba sai da daddare kuma in mace ta zo za ta fita sauran kofar gida wutar kofar gida a kunne ne sai a kashe mata wutar duk suna nan wasu iyayen namu suna nan masu shekara saba'in masu shekara kaza duk suna nan saboda haka yanzu wani abu ne ba ku amma yanzu haka ake yi yanzu mutum fa musulmi musulmi mai tarbiyya mai ƙur'ani wai bari fara buga misali da nan garin biki yanzu aure idan za a yi wai ana ganin wai ci gaba ne yanzu matan fitowa da ranar sai a baro cikin gida sai a fito kofar gida duk wanda yake a layin unguwarsu akwai dan fili ko wani abu to a waje ake yin bikin su fito su cire hijabinsu a fito da abincin da za a ci a kofar gida ha a zo ana raba wannan abincin a waje sannan a kira dj a kira mai kiɗa a zo a kafa kiɗa abin mamaki matan musulmi ana kiɗa ana waka ana rawa ana kada jiki a yi a gama magariba ta yi a ɗauki amarya a je a kai ta wai kuma wai sai a turo masallaci wai a addu'a wai Allah ba ta zaman lafiya wai kaza kaza kaza ai kun gama rugurguje zaman lafiya tun a wannan kaɗe-kaɗen da kuke don Allah ba a yi a birane inda ake birni ne su kuma abin da ake yi event center ake budewa menene event center wato wuri ne mutum zai je su fili babba kango gyara shi ya kashe masa miliyoyin kuɗi kawai biki ake a akwai kayan kiɗa akwai kayan rawa akwai wurin zama akwai wurin cin abinci akwai wurin dafa abincin akwai ma'aikata akwai kayan dj akwai kayan wane ne akwai wurin shakatawa akwai wurin yanka kek akwai wurin zaman amarya da ango da abokanan ango da waye nan ake zuwa a haɗu maza da mata a yi gayya a hayi wuri naira miliyan biyar miliyan biyar kwarai kuwa wani wuri mai sauƙi miliyan uku wani wurin miliyan biyu duka duka a yi ne ɗaya wani wurin ma bai fi rabin yi ne ba naira dubu ɗari bakwai da saba'in wannan na talakawa kenan na dubu ɗari biyar wannan mai arha kenan akwai yarinya budurwa da ta ce wa saurayinta an gama komai za a ɗaura aure za ta tara sai ta ce ni fa na gama ka yi magana ba ta ce ya ce wace magana ta ce ban ji kayi magana event center ba ya ce me event center ta ce a ah, ai dole sai an je an yi taro an shakata za a zo a haɗu da maza da mata a yi kiɗa a kyashi a yi rawa a more ya ce wallahi ba ni da hali na kama wannan wurin don kayan laifin kewa da ƙyar da ji ungoshi na gama haɗawa so yanzu abinda nake ji shine na sadaki ma yanzu nake fafata a cikuna me zan samu da ba da sadaki ta ce ta wallahi idan ba a kama gurin nan ba na event center in dai ba a kama mun ba in dai za mu yi aure ba a kama ba to sai dai a haƙura ya ce da gaske kike ta ce wallahi da gaske ne ta ce a kan rashin kama wannan wuri na biki da taro da za a yi sai dai a haƙura da auren don ranar da Allah ya hore maka sai ka zo ka kawo kuɗi a kama sai a aure wannan abin da ke faruwa ke ma'ana an ƙaro wani rukuni na aure yanzu bayan rukunan da Allah ya wajabta to akwai rukuni yanzu na aure shine na kama gidan kaɗe-kaɗe da raye-raye da abubuwan haram mun sha faɗa a karatu muna bayani waɗanda suke zuwa suke aure suna yin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da raye-raye da gayyato makiɗa ku gayyato balagaggu masu kiɗa da waƙa ku kira iyayenku mata tsofai-tsofai da yaran ku yan mata ku haɗu a unguwa a gari kuna yin wannan wallahi kuna keta alfarmar ubangiji ne kuma wallahi wannan saba shari'a ne kuma wannan Allah zai jarrabe mu da talauci zai jarrabe mu da cututtuka zai jarrabe mu da barayi zai jarrabe mu da yan ta'adda zai jarrabe mu da tsadar al'amura zai jarrabe mu da rashin kwanciyar hankali kuma zai jarraba auren a yi shi a kasa jin daɗin auren saboda an fusata Allah a cikin auren wani ta dalilin aurensa ba a san adadin mace nawa za a yi zina da ita ba a wannan gayyar da ya gayyato makiɗa da mawaka ta dalilin aurenka ka sa matan makota sun zo sun yi rawa a titi a waje kowa yana kallon su ta dalilin aurenki an haɗa maza da mata an yi tsiraici ku bar mu da matsalolin da ake samu ma a wajen ɗaukar amarya wannan al'ada ta ɗaukar amarya a zo a haɗu maza da mata wai yanzu wai samari sai su rinka wanke motocinsu da yamma su saka riguna su karya huluna su shirya wai za mu je ɗaukar amarya sai a jera mota ashirin talatin akwai wanda aka ce saboda isasshe ne ma mota ɗari ya tura ɗaukar amarya kuma kowace mota akwai samari kowa sai zai fakin ya ɗabi 'yan matan da ya ga dama dan wuri nan da nan ne za a kai amaryar sai an kewaye garin gaba daya da wata al'ada da ake yi irin ta kirista musulmi zai je daukan amarya yana irin ɗabi'u na wanda ba musulmi ba a samu wata mota a sa mata balambalan a sa mata fulawa a sa mata wane ne a yi mata kwalliya wai ita ce motar amarya ana kaza ana tafiya ana tafiya a hankali a hankali su kuma abokanai sun ɗauki ƙawayen amarya sun tafi da su yawo wallahi sai Allah ya kama ku kuma wallahi duk auren da aka yi wannan irin wannan sabon Allah ku sani cewa Allah yana cire masa albarka da ka ku daina bata wa kanku lokaci kuna tunanin wai kun aurar da ku wai auren ya gagara zaman lafiya ko kuka kashe zaman lafiya akan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da kuka shigar da shi na haramun idan za a je event center ko za a yi taro a yi walima wannan ba laifi ba ne a yi amfani da event center don yin walima we are not canceling event center totally gaba daya a haɗa maza da mata ne haram amma mata su ya su su haɗu in sun kai dubu a ci abinci a yi raha akwai irin kidan ƙwarya ɗin nan da ake wannan ya halatta mata su su ya su wannan ba laifi ba ne shari'a ba ta haramta ba za su iya su kadai su yan maganganunsu na raha na jin daɗi su ya su ba wani namiji duk a da direbobi gaba da amma direba ma fanye ne sai a ta a cikin ci billah shigo direba ma sai ya shiga wa ya halatta maka a zo a kira abokanan ango a kira dangin amarya dangin ango maza a haɗu ga maza ga mata a ce ina amarya ta zo ta hau haye tebul ta fito da tsiraici tsiraici 'yan matan musulmi za a yi aure su da tsiraici suna koyon turawa suna koyan kafirai wasu bukukuwan da ake yi a yau a ƙasar nan yadda mata amare musulmi suke wallahi 'ya'yan kirista ko 'ya'yan kafirai ma wallahi ba sa yi shi kuma abin mamaki an gwan sai ya taho da babbar riga da hula shi dai ango Allah ya taimake mu har yanzu bai canja al'adar da aka saba ta ango in ya zo ba galibin al'adar mu musulmi hausa fulani ango zai saka babban riga ya bata aiki da hula wasu ma har da rawani to wannan din ba a canja ba amma amaryar karka so ka ganta ita kuma a tsiraice ina hijabinki ina a tamfarki ina zaninki ina kunya ina mutunci ita ta canja ga yarinya malam wallahi akwai wanda aka zo bikin malam komai na ta a waje a fili kuma abun bakin ciki ga ubanta yana zaune ga abokin ubanta ga surikinta uban mijinta haka za ta tsalla fiƙel ta tsallaka ta hau saman nan fiƙel da ita kirjinta a waje nan duk a waje wani ɗan ƙyalle ne kawai ta sa a kirjinta nan kuma ainihin inda za ta ɗaura zani ko na wake maganar zani wani siket ne rabi haka nan duk a yage tun daga cinyar nan har ƙasa a yage a farke kuma wai mutane masu mutunci wai su zo su zauna a wannan guri mutum ya zo tsofai tsofai da uban gemu da gilashinsa baya gani sosai ya kafa ido yana kallon amarya haka ana zare ido wai wai ka ce wai ka zo biki wallahi sai Allah ya kama ka wallahi sai Allah ya kama ku wannan tarbiya wannan ɗabi'a mummunan ɗabi'a ce wanda ba ta dace da mu ba miji fa zai zo wai wai za a yanka kek me yanka kek me cin kek a zo a ɗauka a yanka ya zo ya ɗauka ya ɗauki wannan kek ɗin ta buɗe baki haga ya ɗauka ya zuba mata ya sa mata shi ma sai ya yi nasa bakin katangu haka ka ɗauka ci sa mata wallahi wannan ƙauyanci ne kun san ƙauyanci ko to ƙauyanci ne sun sa ku cikin ƙauyanci kuna ga kamar kuna birnanci ka zo ka bayyana matarka ka bayyana tsiraicinta ka zo kana koyi da turawa wanda ba sa san Allah tarbiyyar ku daban addinin ku daban ɗabi'ar ku daban al'adar ku daban suna can suna abinsu wani abu ma is all modern sun daina yin waɗannan abubuwa ko kwanan kuna nan kuna da gaurinci da sunan wai birgewa fata na ma'aurata kada ku yi sakayya wa ubangiji akan ni'imar da ya muku ta aure da saba wa Allah a kama wurin taro maza su haɗu su yi taro su ya su a ci abinci a karya shinka za a kira malami ne wa'azi a faɗakar a yi raha a yi wa ango murna wannan halal ne kaga kayi biki kayi taro su ma mata su kama wuri su ya su mata a kawo abinci a ci a a shakata a gaggaita da juna su ya su shi ma halal ne amma a haɗu maza da mata irin wannan ɗabi'a akwai wanda fa a gaban uban a gaban uban shi a gaban uban matarsa a gaban uwar a gaban uwarsa shi sai aka ce shi irin commentator nan so wai yana wai yana wai rabi turanci wai shi wai bature ne duk hausawa ne fa wai wai rabi wai wai shi bature ne wai wai wai so we are going to expo kaza kaza kaza she will go and come and dance with kaza kaza kaza kaza wai yanzu za mu kira uwar ango ka ji fa za mu kira uwar ango da uban ango za su zo su yi mana rawa ka duba wulakanci a kira uwar ango kai yanzu za ka yadda a kira mahaifiyarka a duniya ana ɗaukar ta hoto ta zo wai ta yi rawa don kayi aure tsohuwa a jawo tsohuwa raka kai raka kai a jawo ta sai zo rike hannunta ana haka ana haka ana ana wai ana rawa wallahi haza la yajuz haramun alaikum sannan a kira uwar amarya da uban amarya shi ma idan sun su ne sai ya tabo sai ya zo wai zai to a ah, to kai alaji kai kai aure me alakar dan ɗanka ya yi aure sai kayan rawa da uwarsa a gaban duniya su zo su yi sannan kuma a zo a ce yanzu a kira grooms groom da ango da amarya su ne final za a zo ana kidansu daban ne sauti lafiyayye ake samun su za ka ji na daban ne to sai a ce wannan ne na ango da amarya sai ta taho tana kadawa shi ma ya taho yana kada sai su taho suna yi yana yi yana yi tana yi yana yi abun bakin ciki ku yi hakuri ba na son wannan abun amma wa'azi nake dole mu gaya wa duniya abin da ake na rashin kunya da keta dokar Allah ko a ji daɗi ko kada a ji daɗi ko ka amince ko kar amince hakki ne a kanmu mu gaya wa mutane wannan sabon Allah ne ba daidai ba shi mutum ya zo ya kama yarinya budurwa wai yana rungume ta runguma ba ya rungume ta wani wallah har sun banta ta yake a gaban duniya kuma ana ɗaukan hoto da kyamarori masu waya ana ihu akwai wanda ma da ta zo ita kai ke shedani ya ce ma tana zuwa kawai sai ta kwanta haka wallahi ma na a jikinsa ta kwanta kawai sai ta ta haka sai rungumo ta haka aka yi ta ihu ana ana ana ana tafi wannan yahudancin yaya auren ku zai albarka yaya za ku zauna lafiya da matanku wanda ya san yayi haka a aurensa ya tuba zuwa ga Allah وأما من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما wanda kuma zai yi aure yake da niyyar yayi wannan badala don Allah saboda wallahi tallahi sai kayi nadama bayan shekara 40 30 aka kawo maka hotunan auren ku abinda kuka yi da uwar ƴaƴanka wallahi ba za ka so a ce yaya tsaya duniya an gani ba zaka duk mai kima ne mutunci da zai wannan ba mu kuma yan mutanen ƙauye a takaita maganar kaɗe-kaɗe masu kaɗe-kaɗe da ake kira masu da yanayi. ana zuwa mata su fito kofar gida a ta kaɗe-kaɗe da yanayi ana haɗuwa maza da mata wannan la ya ku nemi albarka a wajen Allah sai Allah ya muku albarka Allah ya gane da mu ubangiji ya ce ku aurar da marasa aure a cikin ku wannan umarni ne na kada a bar zina ta rinka yaduwa a cikin mutane min ibadikum ibad jam'i ne na abdu shine arraqib bayinku wa ima'ikum jam'i ne na ama ina fata ana abin da ake nufi wato ku taimake su wajen yin aure wannan kira ne ga iyaye kira ne ga masu hali ku taimaki marasa aure a cikin ku da bayi da 'ya'ya duka wato ku taimake su su yi aure wal amalu ala itmamihi biduni awaiq a taimake su su aure saboda jama'a aure sai da taimako kaga shari'a ba. ta san cewa aure sai da tallafi sai sa ya ce wa an a ayama ku. kenan ba daidai bane mutum zai yi aure a mai turi da kaka mutum a kyanin shi kadai zai ta fama wallahi ba zai iya ba musamman ƴaƴan wannan zamani masu shan mai da yawa suna shan mai ƙwarin ko rama na kana dariya in Allah ya jarabe ka da ƙarin aure za ka gane jawabi na yi duk wanda ba shi da kuɗi a wannan ƙasar a yanzu yake zai yi aure to wallahi sai ya ga wulakanci haka kuma duk wanda bai yi tanadi mai ce zai aure to in ba su a ba wallahi sai ya kunyata wannan gaskiya ne an tsananta al'amura an matsanta al'amura yanzu ba gashi ba zuwa wata tana cewa sai an kama mata wurin miliyan da in ba kama biki kawai ba za a yi shege shege kawai in ba a yi wata fasa auren to kai ma me kai ka je ka nemi irin wannan yarinyar yan duniya nisan duniya suka rabu da ita ka je ka nemi yar uwarka mai saukin sha'ani wanda kawai duk abin da za ka faɗa za ta ce na'am na'am na'am ita Allah Allah ma take a kai ta gidanta kawai da je ta zama aurenta so shari'a ta ce ku taimaka wa marasa aure zawwiju ayyuhal awliya wasada ya ku waliyai ya ku shugabanni ya ku jagorori ku aurawa man la zawja lahu min ar muslimin rijal muslimin aw nisa almusulma maza da mata marasa aure kuma su aure to kaga ya kamata a rinka yin gidauniya wajen yawan samari aure a ga wallahi yawan masu gabarar da suke gani ba su da aure ne saboda masu auren <laughs> masu auren cefane ma ya ishe su <laughs> cefane ma ya ishe su yanzu wani yana da yace wallahi malam ba da nake bukata a rayuwa ta irin aure amma matsalar ba kuɗi na shekarun goma azumi da ta yi Allah baka lada siyamu da kane mu yau mana wayu firu yau ma wanda duk yake son aure ya tafi gona da zai nemi kuɗi kai karatu ka gama makaranta ka samu aiki kuma ni bana ba da shawara mutum ya je tinkari aure bai da aiki musamman a wannan zamani wallahi muna da matsaloli jawara yanzu nan karatun nan da muke na mata yan yara firi firi firi firi ɗaya ƙanana Wannan ta zuce ba zaura ce wallahi gidan ta ta mutu miji auren ta ya mutu ba abinci Wannan ta ce wallahi auren ta ya mutu mijin ya gudu ya tafi inugu bai sake dawowa ba Wannan ta ce miji abun yi yawa dan ƙanana an maka mutunci an aura maka yarinya ka an ka buga iska ka ta riga mata haka ba daidai bane wannan me yake jawo yawan mace-macen auren nan babu a iya rikewa waɗanda ko suka ce auren su ya mutu sun kashe aure saboda ba abinci wallahi ba sa zabuwa so dole ne ma'aurata a nemi abin da za a yi a rike kai in mutum bai da hali ya tsaya ya rike kansa kawai ina fata ana fahimta kuma yin auren nan kare mutuncin mutum ne yin aure kuma kare dare da dan adam ne kuma siyanatul ansabi ne min al-ikhtilaf zai hana zina da kuma ainihin wato raba nasaba ta samu cakuduwa kada a yi zinace zinace tsakanin juna Ya ce ku zo ku aurar da salihai mutanen kirki a cikin ku min adidikum wa ima'ikum cikin bayan ku maza da kuma mata wannan auren shine akram lahum wa ahfad li iffatihim yafi musu karamci kuma yafi ba su kamewa um, kalmar ankihu umarni ne na yin aure jumhurin malamai sun tafi cewa wannan aiki a akan najbe wato musahabi ne an so ne ina fata ana fahimta don saboda an samu da yawa daga cikin bayi ko da yawa daga cikin mutane marasa aure a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi sallama, ba a tilasta samu su fi aure ba da a ce wajibi ne umarni sai an aurar da kowa da kowa to da bai kamata a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi sallama. wato a samu wanda ba su yi aure ba kuma a samu wanda ba a musu aure ba na Dalika, zalik la ujbiru alayhi wasu kuma malamai suna cewa wajibi ne imam ibn kasir yace wannan aya da aka kawo mana tana dauke da hukunce hukunce a waɗanda suke na shari'a Allah ya ce wa ankiul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum yace hada amru bit tazwij umarni ne na ayi aure to yanzu za mu tattauna shin aure wajibi ne ko kuma sunna ne ko musahabi ne yin aure a musulunci dole ne ko ba dole ba ne ibn kasir ce wa zaha ba qa'ifatun min al-ulama ila wujubihi da yawa da cikin malamai sun ce wajibi ne akan dukkan wanda yake da iko aure dole ne ga wanda ya mallaki sadaki ya mallaki wahalhalan aure gidan zama wato ci da ciyarwa zurfin asibiti kudin cefane yau da gobe wanda ya auna ya duba wannan abin da yake samu zai iya yin wannan aure to wajibi ne akan sa inda yana musulmi saboda annabi ya ce ya ma'ashara shababi man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj ya ku taron matasa dandazo ne na matasa annabi ya samu yace kai ya ku matasa duk wanda ba yake da iko yake da ba'a me ba'a abin da ake nufi da ba'a shine mu'unatu zawaj wato wahalhalin aure ba sadaki kawai ba wasu na cewa wai duk wanda ya mallaki sadaki dole a wai a'a sadaki dubu talatin ne dubu hamsin za ka iya mallaka kuma baka da gidan zama a yau ka ga wani bai zama dole a kanka ba to ina za ka kai ta zai iya yiwa ka mallaki gidan zama amma ba ka da sana'ar da za ka mata abinci da safe da rana da daddare ga matan wannan zamani Allah rufa kiri akwai cin abinci a ba sa wasa za ta ci da safe za ta ci da rana galiban abin da suke ci mazan ma ba sa ci na'am lafiya ce ya kamata su shidin kuma kai ma alheri ne ka kawo wanda zai ta cin abinci kake daure da goma kana bashi yana ci wazanta na mutum ka ba ta ci to dole sai mutum yana da abin da zai ciyar ba ciyarwa kadai ba jama'a asibiti yanzu wata mata kana auro ta daman langai langai ce ashe a gidansu kullum asibiti ne ba ku zaya maka ba kana shigo da ita gidanka sai ka ji sati ne ni zan je asibiti me ya faru eh ina da ganin likita kana zuwa daga zuwan farko ganin sa kawai dubu biyar wannan ganawa da shi a birane kenan wasu wurin dubu biyu kana zuwa da ya je ya ganta duka bai wuce minti sha biyar ba sai a rubuta ma maganin dubu sha bakwai da ɗari takwas albashinka gaba daya 22 ne da 250 to a yankan farko ta yi fi sha bakwai da ɗari kaza a magani kawai to kaga kaga wani mutum baya da wani kaf kaf kaf da buje-buje da yake a gefe a akwai damuwa ta shanye maganin dubu sha bakwai da wani abu ta ga likita dubu biyar kaga akwai damuwa to aure lissafi yake to ba wannan kare ba akwai larurori na rayuwa yau da gobe yan bukatu kira ne a'a dan kudin kashewa ne a'a ta yi baki sun zo gaishe ta za su sallame su wasu buɗe wasu ɗari biyar a'a wani abu ya taso za ta jage da iyaye sai ka mata kudin mota dubu uku dubu biyar dubu goma da kudin sallama duk wannan sai ka sa shi a lissafi a'a za ta je ta zane za ta je gyaran gashi yanzu in mace za ta je gyaran gashi ku tambaya marasa aure ba da ku nake ba kar wanda ya magana da ni aure nake ku tambaya ku ji in mace kawai za ta yi gyaran gashi za ta sa kwandishina da relaxer a kanta ta wanke kanta ta sa abin gyaran gashi nan da man nan na gyaran gashi shi kansa abin gyaran gashin mai arha ne a ciki wanda yake kasa da dubu biyar kwarai kuwa wannan kuma mamaki duk wata ta yi wannan mai saukin sha'ani wata duk sati biyu take wata duk sati sai ta yi wannan to kaga ya kwaya yake a kanka za ta je gurin babanta ne ya mata kai za ka yi so jama'a aure yana ɗauke da al'ala da yawa da bukatu da yawa wani yanzu gidan haya ne wani ya zo ya kama gida yana birni ne ƙarancin gida mai sauƙi a raha in a birane ne sai ka ji an ce naira dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu da mutum a shekara kana shiga shekarar na yadda ka san walƙiya walayi sai ka ga mai gidan haya yana cewa lokaci fa yayi a ba da kuɗin haya a daidai lokacin da zaka bada kudin hayan nan sai ka gama ka tana da ciki kana bukatar ragon suna kana bukatar zurfin asibiti ga kudin haya ya kare ma gashi matsaloli ne da yawa to kaga akwai damuwa gaskiya da ka duk wanda bai yi shiri ba ba yi da hani, ba yi da iko to kada ya tinkari abin da bai zai iya ba wai ka ga wai mutum ya zo ya tashi a masallaci ya fashe da kuka ana idar da sallah fa ya fashe da kuka jama'a dan Allah ku taimaka mun da mai da wallahi mata ta ce dawo su ba da ragon suna wa ya kai ka kaje kai aure ba ka da ragon suna kuma akan ragon sunan da mustahabi ne me ya kai ka to shi yasa malamai suka ce ibnu kasir ya ce wasu malamai sun ce aure dole ne wajibi ne lil qadiri alayhi ga wanda yake da iko wanda bayi da iko aure bai zama dole a kansa ba dan annabi ma ce ayi mani saba'a minkumul ba'ata nayi muku mayadin ba'a wa halhalu mu'latu zawaji al-qudratu ala zawaj to yaje fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati wanda bayi da halin aure fa alayhi bis sawmi yaje kama azumi fa innahu lahu wija azumi zai zama mutum masa wani kariya da tsaro na musamman wiqaya to amma dai abinda malamai suke cewa aure yana shan bamban dangane da yanayin mutum zai iya yiwa yana da iko yana da hali amma bai da lafiya aure bai zama wajibi a kanshi ba wataƙila kuma yana da hali yana da iko kuma bai da lokacin mace ma gaba ɗaya ya shigartu da wani abu yanzu kamar akwai manyan malamai da aka ce ba su yi aure ba saboda tsabar shagalin karatu imam bukari waye matarsa babu ba ka taba jin waye matarsa ko waye ɗansa ba saboda tsabar binciken karatu ba wai tsabar talauci ne ya hana shi auren ba a'a shagalin karatu da bahasi da da'awa da karantarwa ya ɗauki hankalinsa don kar ma ya auro matar ya zo bai ba ta ba bai ba ya auren ba ibn taymiya ina matarsa ba a ji matarsa ba da yawa suna nan ba su da mata saboda suna da wani shagali suna da wani uzuri da ya ɗauke musu hankali da ba za su iya kulawa da ita matar ba ba wai don ba sa son a yi aure ba bal ma suna da littafan suke magana akan muhimmancin yin aure to amma mutumin da yake da iko kuma yake jin tsoron bayi da garantin ya kare kansa daga alfasha to wannan aure ya zama masa dole dole tilas yana da iko kuma bai da ikon wato ya hana kansa yin zina da alfasha in bai yi aure ba illam ya tazawwaj yaqa fil fahisha in bai aure ba zai fata cikin alfasha to wannan aure dole ne wato a gare shi fa inna zawaji bin nisbati lahu wace ba da amma banda wanda yake da daman kare kansa malamai suka ce wanda yake da garantin zai iya tsare kansa daga alfasha da duk wani abin da zai iya taɓa mutuncinsa saboda rashin aure to shi ma aure ba dole ba ne a kansa tunda ya san zai iya kare kanshi yanzu akwai wanda zai iya rayuwarsa ba mace kai ne kake ganin ba za ka iya rayuwa da sai da mace amma wani wallahi normal ba abin da ya dame shi zai iya rayuwarsa tas ba tare da ainihin wato mace ba ina fata ana fahimta yawwa imamu ya yi bayani akan wannan matsala ta harkar wa ankihu aurarwa ce wasu malamai na sun ce yaktalifu alhukumu fi zalika bi ikhtilafi halil mu'min min khawf al-anati wa min adam as-sabr jin tsoron barna da kuma jin wato rashin haƙuri wannan wajibi ne mutum ya aure fa in khafa halaka fi dini aw ad-dunya fa nikahu hatmun qurtubi yace idan mutum ya ji tsoron zai iya halaka in bai aure ba zai iya fada cikin wani yanayi to aure fa dole ne ya je nemi kuɗi ya aure wa in lam yakhsha shay'an in bai ji tsoron komai ba in yana ganin noma zai iya rayuwarsa fa nikahu mubah aure halal ne a gare shi in ya ga dama yayi alhamdulillah in bai yi ba ba damuwa me ya dama aka ce wajibi yayi saboda ana jin tsoron kar ya je ya barna kar ya je fada cikin fasadi to wannan mutumin aure halal ne a gare shi imamu shafi'i yake cewa a shi aure biyan bukata ne yace yaushe biyan bukata zai zama dole yace kamar ci da sha ne mutum yana bukatar ya ci abu ya ci yana bukatar ya sha ya sha an bai da bukata ya bari da aka aure wanda ya ga yana bukata in ji shafi in mutum yana da bukata ya yi in bai da bukata ya bari yake innahu qada'u lazzatin mu ba hannu biyan bukata ne kawai na sha'awa ya zama halal kan akali wa shirbi kamar ci da sha ba inda aka ce dole dole sai ka ci abinci sai in bukata ta sa ka ci in bukata ta sa ka ci kan wannan ayyuka ta sai ma dole ka ci bai ko ba ka bane ba to imam shafi yake yace haka ne aure yake in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadlihi idan waɗannan ma'aurata wato sun zama fuqara ko talakawa an gane ko to Allah zai wadatar da su ma'ana sun yi aure kuma Allah ya zarabe su babu abun hannu wannan habdun ne liman yamliku akdar zawaji wanda yake da ikon yayi aure a yayi auren Allah ya yi alkawari zai taimake shi wato ya kammala aurensa shi yasa da farko aka ce a iyaye su wa mara shi wanda yake da bai da hali ya annal arzaqa bi yadillah arziki a hannun Allah yake yanzu idan mutum wata kila yi tunanin a wasu nauyaye nauyaye na aure akwai abin da yake na dole akwai abin da ba na dole ba sai ce kai shi da zai aure ba a'a in dai kana da damar da zaka yi auren al'amura abdaruriyat ba alhajiyat ba abubuwa na larura na tilin za ka iya abinci gurin zama magani za ka iya ka je kai sauran larurori Allah zai wadatar da kai ne abin da ake nufi ina fata ana fahimta in ya yakunu wuri himun Allah mai fadli kada talauci ya sa ku ce ku ba za ku kammala zaman auren ba ko za ku kori matar saboda ba ku da kaza ba ku da kaza ina fata ana fahimta Allah zai iya wadatar da ku a yanzu Allah zai iya wadatar da ku a nan gaba matasha dan iko ne a hannun Allah tabaraka ta'ala hadisi ya zo manzo Allah yana cewa salafatun haqqun ala Allah ya'unu mutane guda uku ake ne akan Allah ya taimake su Allah ya yi alƙawari zai taimaka musu annaki wallazi yuridu al-afafa wanda ya aure da niyyar ya kani yayi auren ne dan niyyar ya kani wal mukatabu alladhi yuridu al-ada mana yayi aure dan ya tsare mutuncinsa da shi yana zina ko yana neman yan mata ba wanda ya je sa ba to Allah ya alƙawari sai ya taimake shi sannan almukatab bawa wanda aka dora mai wani specific kudi amount of money kudi da aka ce sai ya ba da dubu kaza ya yanta kansa ya zama ya zama da to shi ma Allah ya alƙawarin sai ya taimake shi wal ghadi fi sabilillah da wanda ainihin wato yaji yaki saboda Allah Allah zai taimake shi wadannan duk alƙawarin Allah ya tabbata akan su alƙawari ne wallahu wasi'ul alim lalle Allah mai yalwa ne alimun kuma wato masani wasi'ul ghina mai yalwar wadata kuma wadatar Allah ba ta karewa taskokin arzikin ubangiji baya karewa wala yi ma indahu min khair alherin Allah baya karewa wala ya'zubu an ilmihi mithqala zarra kuma ilimin Allah ba abin da yake koya ko kwayan zarra ne fil ardi wala fis a sama yake ko a ainihin wato kasa abinda muka faɗa ne daidai Allah tabaraka ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya mana afuwa gobe insha Allah sai mu dora wa istafi bil dalil la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadlihi wallahu wasi'un alim wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh